وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba ɗaya ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da huɗu da ɗari da bakwai. wanda ya daidai da sha bakwai ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan matsalaci masjidu sani dauda da ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga lajima da angwari bijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanan surorin alkur'ani ita ce suratu ali imran mun kwana a jiya aya ta ɗaya. yau da izinin Allah za mu tashi kan aya ta arba'in da biyu inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الله سبحانه وتعالى باين يا إيمانا بياني akan annabi zakariya'u ya nemi falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa alamar cewa matarsa ta yi ciki kaga a yau in mace ta yi ciki akwai alamomin da za a iya gane to a lokacin babu likitoci balle a yi gwaji a daura da makamancin haka tun da ya shekara ya tsufa ya wuce shekara tamanin a duniya kuma bai taba haihuwa ba tamfar Allah yana karantar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa babu wani abin da ya buwaye Allah a wurin Allah in mutum na da bukata wannan saboda tarbiyyar da maryamu ta samu a gidansa bawan Allah kuma annabin Allah wanda babarta ta yi buri ta samu ɗa namiji saboda yi wa Allah hidima saboda kyakkyawan manufarta Allah ya cika mata burin ta ba ta ƙyamace amma ba ba ta san irin ƙyamacen da ta haifa ba da Allah yake so ya nuna mata kyakkyawan niyyarta da burinta akan tana neman wanda zai yi wa addinin Allah hidima sai Allah ya bata annabin Allah a cikin jikokin ita uwar sai aka mai da ita baiwar Allah wanda duniya bata taba ganin irinta ba dan da ita wannan bayar Allah za ta haifa shi ma duniya bai taba ganin ɗa'irinsa a irin wannan zubin ba kaga saboda kyakkyawan niyyar shi annabi zakariya menene ya jawo hankalinsa har yayi addu'a ya taba tunanin ya roki Allah ya bashi da ba amma sai ya ga abincin da ake samun sa a lokacin bazara sai aka same shi lokacin sanyi haka za abincin da ake samun shi a lokacin sanyi ba a samun shi lokacin bazara sai aka sai ya gan shi a wurinta to wanda yayi irin wannan aikin to ba abin da zai iya ba inda na tsufa. sannan kuma na biyu mata ta ba ta haihuwa ba karariya to kenan yadda Allah ya canza yanayin wannan zai iya canza yanayin gidana shine Allah ce hunalika da'a zakariya rabba wannan dalilin yasa annabi zakariya ya roki Allah kenan duk halin da kake ciki abinda ake so ka samu yaƙini Allah zai iya canza yadda ya canza wa Maryam abincin da ba lokacinsa ba aka ba ta shi Ke kenan komai na nema zai iya bani ko kai ma haka ake so ka samu yaƙini a zuciyarka komai a wurin ɗan adam ba mai yiwuwa ba ne amma a wurin Allah ba mai yiwuwa ne to in za ka roƙa ka roƙa da yaƙini Allah duk abin da yake ba yiwuwa a wuri na kai ne yiwuwa ne a wurin ka Ka nuna mun kudiranka da iradarka da jabarutun ka akan wannan abu sai kuma Allah ya nuna maka saboda yanayin yakinin ka to Allah subhanahu wataala ya gama babu wannan kissa sai ya koma faifan Maryam alaiha salatu wassalam tunda shi annabi Zakariya ya roki Allah kuma Allah ya karba masa ya bashi ya bashi ne ta lam naj'al lahu min qablu samiya ba taba samun da yahya a duniya ba shine yahyan farko duk sauran yahyan da suka zo a duniya dalilin sa ne suka samu wannan suna to a ciki da ya roki Allah subhanahu wata'ala yace yarithuni wa yarithu min ali yaqub dan da zaka bani ina so ya gaje ni Tun ni annabi ne shi ma ya zama annabi gidan annabi yaqub alaihi salatu wassalam shi ma ya gada wane ne ya gaji annabi yaqub a cikin gidansa annabi yusuf alaihi salatu wassalam to ina so shi ma wannan gadan kuma Allah ya amsa masa saboda irin ni'imar da ya gani a maryam da Allah ya yi mata kaga darajar su ba sai ba shi annabin Allah ne number one citizen a duniya ne ita kuwa baiwar Allah ce ta samu tarbiyya ta baitun nubuwa saboda ta taso a gidan annabi zakariya wannan fiqhun ne yasa sa an-Nawawi ya fitar da babi a cikin Riyadu Salihin babu ziyaratu ahli Khairi wal fadl babun da ke karantar da mutum musulmi ka dinga ziyartar mutanen da suke da alkhairi suna da falala hikimar shine akwai wani abin da zaka manta dalilin zuwanka wurinsu za su tana maka sai ka miƙe abinda annabi zakariya ya yi a kan maryam kenan ya san ba wanda ya kai shi sanin Allah amma bai taɓa kwaɗayin ya roƙi Allah ba dalilin abun da ya gani a wajen maryam sai ya ce to ni ma Allah ka canza min yanayin da nake ciki yadda ka canza wa maryam bilisanil hal abin da ya faɗi kenan wa bilisanil maqal ya furuta sai Allah ya tabbatar masa da abin da ya roƙa saboda shi annabin Allah ne to sai Allah ya dawo da maganar akan Maryam sai ce wa iz qalatil malaikatu ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mun ya gaya maka a matsayinka na mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'ummansa ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a yayin da mala'iku suke magana da maryam alaihi salatu wassalam suna mata bishara ne suke cewa inna allaha astafaki lallai ke maryamu Allah ya zaɓe ki wa haraki ya tsarkake ki wasfafaki ala nisa'il ne. Allah kuma ya zaɓe ki a cikin matan talikan bayi da ke doron ƙasa a lokacin babu irinki kaga burin babata da ta yi alwashin tana so ta sami da yi wa addinin Allah hidima ikhlasinta ya cika cikakken ikhlasi kuma da gaske Allah ta nufa akan hakan ba na goge ba ko Allah yana cika mata burinta tana gani a aikace sai ya ba ta tsiya wadda duk duniya babu irinta bayan ya ba ta tsiya wadda duk duniya babu irinta a wannan lokacin sai ya ba tsiyarta ɗan da duk duniya ba a taɓa samun zubi irin nasa ba saboda duk ɗa da ke zuwa a duniya an san yana da uba yana da uwa to ban da ɗanta uwa yake da shi ba da uba kuma baka isa ka ce wane ne ubansa ba Allah yana nuna ƙudurarsa da iradarsa a kan saboda kyakkyawan niyyar da hannatu bintu faqud mahaifiyar maryam ibnatu imran take da shi akan tana neman ɗa wanda zai yi wa Allah hidima to kai ma a matsayinka na ɗa namiji idan ka sa wannan burin a zuciyarka in dai da gaske kake ba ƙarya ba to Allah zai cika maka burinka ko da bayan baka da rai ne a cikin wannan tsatsar sai Allah ya fitar maka da wanda za ka yi farin ciki a kabarinka saboda za ka dinga jin alat to Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita Maryam alaiha salatu wassalam mahaifiyar Annabi Isa ɗan Maryam to gashi Allah yana ba da labari cewa mala'iku sun gaya mata saboda ne alaƙarta da ubangiji mai ƙarfi sai Allah ya turo mala'ika yana magana da ita to wata shubha za ta iya shiga mutum ya ce ai Allah ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin fayursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah bayuwa ga mutum Allah ya kai magana da shi illa wahayan sai ta wahayi Ƙaunin wara'i hijabin ko kuma tsakaninsa da Allah akwai shamaki fa yursila rasulan fa yuhiya bi idnihi ma yasha aw yursila rasulan fa yuhiya bi idnihi ma yasha ko ya turo dan sako shine wannan kenan fayuhiya yuhiya bi iznihi ma yasha ya masa wahayi da izinin Allah abinda Allah ya ga dama kaga duk da ba ya bace ganin daman Allah ne ya turo mala'ika ya sanar da ita cewa Allah ya zaɓe ki ya turo mala'ika yayi mata bishara cewa Allah ya zaɓe ta don Allah ya tabbatar maka da haka aw yuhiya bi idnihi ma yasha hadisin da bukhari da muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutumi ya tashi takanas zai tafi gidan wani dan uwansa a wani gari akan hanya sai Allah ya turo mai mala'ika sai ce gidan wanan nan da zaka je yana da kuɗi ne yasa zaka kai masa ziyara dan yau ba a maka ziyara sai akwai kaya in aka ganka full loaded to za a zo a dan wana ne salamu alaikum amma aka ganka ba labari ko ma haɗu da kai a busan da za a yi maka to amma sai ya tambaye shi wannan mutumin da za ka ji wajen shi yana da kuɗi ne ya ce a'a akwai wani abin da kake tsammani in ka je zai ba ka ya ce a'a ya ce ɗan uwana ne na kai masa ziyara ne don Allah kuma ina so ya ji daɗi ya ganni a matsayina na ɗan uwansa na kai masa ziyara sai ce ce ni manzo ne daga Allah mala'ika Allah ya ce in sanar da kai wannan ƙaunar da kai masa don shi ya baka aljanna ka ga ba annabin Allah ba ne. amma kuma gashi Allah ya turo masa ne mala'ika ya tuka abin nan ɗinsa to dan Allah ya turo wa ah, Maryam alaiha salatu wassalam mala'ika su yi mata bishara cewa Allah ya zaɓe ta kamar yadda imamul bukhari da musulun suka rawaito hadisi daga hisham bin urwa daga ali bin abi talib Allah ya ƙara yadda a gare sa ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya sallam na naji ma'aikin Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana cewa khairu nisa'iha maryam bintu imran a cikin banu isra'ila a duniya a wannan lokacin macen da tafi kowace mace alkhairi ita ce maryam bintu imran mahaifiyar annabi isa dan maryam wa khairu nisa'iha a cikin al'umma ta kuwa macen da tafi kowace mace alkhairi khadijatu bintu khuwailid ita ce mata ta khadija bintu kuwait mahaifiyar 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam banda ibrahim wanda nana na aishatu da bakinta tace ce ban taba kishin macen da ban taba gani ba kamar kishi na ga nana khadija tace wani lokaci manzon Allah yakan yanka rago guda a rana ya yanka naman ya karkasa naman ya aika wa kawayen na na Khadija na musamman ta ce wata rana muna zaune a gida sai ga ‘yar uwar kanwar na na Khadija ta shigo ana kiranta halatu bintu khuwailid manzo Allah na ganin ta sai niki marhaban bi hala bintu khuwailid yace lale sannu da zuwa ke hala ‘yar khuwailid sai kishi ya motsa wa na Khadija ana na aisha sai kishi ya motsa mata ta ji yadda ake yaban uwar na na khadija kuma ita bata makanta ba sai ta ce ka annahu laysa fi dunya imra'atun siwa khadija sai ta ce duk duniya ba ya mace sai na na khadija sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza lokacin da mutane suka juya mun baya ita ta karfafe ni dukiyarta gabaki ɗeran ka ta kafta miƙa min ta ce halak malak in na ga dama in ɗan mata in na ga dama in hana ta a cikin dukiyarta kaga wannan macen ta cika mace wannan mace ta cika mace sai ta ce ya kake damun kanka akan wata tsohuwar shiya da ta riga ta mutu Allah ya canza maka da wancan tafita manzala ce Allah bai canza min da wanda ta fita ba sai ta taro mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara bayani kin sanna na Khadija kuwa ai kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne har azhar ta zo manzo Allah sai bayani yake yaje sallan azhar ya dawo yace ina muka kwana kin sanna na Khadija kaza ce kaza ce kaza ce la'asab ta zo manzo Allah ya je Allah lasar ya dawo ya ce ina muka kwana na na Khadija ya ci gaba da bayani magariba ta riske ta aka idan da magariba ya dawo ya ce aka da aka ita ce daga yau ba zan ƙara magana akan ta ba kaga yana nuna darajar wa na na Khadija kuwaili saboda irin kauna da bege da ta nuna masa a lokacin da kowa ya guje masa shi sa irin tasirin da take da shi a rayuwar manzan Allah da ta mutu aka sa shekarar amul huzun shekarar bakin cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a lokaci daya bayan ta mutu kakarsa shi ma ya mutu babbansa abu talib afuwan shi ma a wannan shekarar ya mutu saboda mutane nan guda biyu sun ba shi taimako iya taimako amma duk da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya faɗo falalan na na Aisha shi sa malaman alis suna suka tsara wa juna ilimi da na na Aisha da Khadija waye wani wasu suka ce alal itlaq na na Khadija wasu suka ce alal itlaq na na Aisha wasu sai suka yi tafsiri tsakani suka ce a babin taimako da dukiya na na khadija ta yi fintinkau babu wani irinta a babin kwanya da kwakwalwa da ilimi na yada addini to na aisha an daga mata tuta saboda rabin ilimi na addinin musulunci manzala ce a nema a hannunta sai aka ce to kaga ita wannan tana da wannan bangaren ita ma wannan tana da ne wannan ɓangaren a fagen ilimi to na na aisha a fagen infaki da taimakawa to na na khadija ita ce ta yi wa addinin musulunci hidima wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake tutiya da shi saboda ta haifa masa ƴaƴa shi sai bai mata kishiya ba har sai da su koma ga Allah saboda irin hidimar da ta yi bayan ta mutu ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata bayanta tunana khadija bintu khuwailid radiyallahu ta'ala anha har ma a wata ruwaya ta imam al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna fadla aisha ta'ala an-nisa'i ka fadli sa'id ala sa'iri ya yace falalan na na aisha akan sauran matan duniya kamar falalan farid akan sauran abinci menene farid farid wani abinci ne da larabawa a wannan lokacin shine number one a kura a daka wajen in ta yi bako ka bashi wannan abincin alkama ne baki sai a hada shi da dambun nama a haɗa shi a gauraya shi in aka baka ka ci wannan abincin sun daga safa sai dai ka sha ruwa amma ba da yunwa ka ci shi ba to wannan abincin duk wanda aka ba wanda manzo Allah ce Allah ya sanya albarka a cikinsa sai ya ce to kaman wannan abincin ne akan sauran abinci a wurin laraba kaga ba wanda ya fi shi to kaga kenan ba wanda ya fi wa na na Aisha daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tafiyar na na Khadija an tambayi manzan Allah ayyun nas ahabbu ilayka ya rasulullah duk duniya wa ka fi so qala Aisha amur dan asu ya ce na ƙara tambayinsa a duk duniya wa kafi so ya ce aisha na ƙara tambayinsa a karo na uku ya ce aisha na ce wa minar rijal kala abuha sai ya ce babanta siddiqatu bintu siddiq ya fi son babanta kuma ya fi son ta a cikin matansa baki ɗaya kuma dukkansu sun sani har sai da na umar yakan shiga gidan nana hafsa Issa yana ce mata ke na zo in miki kashedi in manzan Allah suna ɗan soyayyarsa da wannan jan yarinyar wa yake nufi na na aisha ta kisa musu baki kisa musu ido akwai lokacin da ma sai na umar ya ce kin san manzan Allah baya kaunanki kina cin alfarma na ne da ya sallame ki ga baki da yana mata fata a lokacin da ya ji labari cewa manzan Allah ya ƙaurace wa matansa ga baki ɗaya saboda a musulunce namiji ke yaji ba mace ba in ta haɗa ma zafi kwashi jakanka ka ƙara gaba ai barta a gida an gane saboda kada shaidan ma ya ribace ka ka jefe wani abin da bai dace ba sai ka tashi ko ka je masallaci ka je ka itikafi in ba za ka iya itikafi ba to ka yi tafiya ka yi balaguro bayan kwana biyu sai ka dawo in ka ɗan sauka dan namiji aka sani da yaji ba mace ba muhallin shaida a ciki Allah ya zaɓi maryam kamar yanda wannan hadisi ya yi ishara akwai ruwayar da maman manzo Allah ce kamula minar rijali kasirun maza da yawa sun cika kamala ta cika a kansu walam yakmul minan nisa'i illa maryam bintu imran babu matan da aka samu sun samu kamala a duniya face maryam yar imran mahaifiyar annabi isa wa asiyatu imra'atu fir'aun da kuma asiya matan fir'auna to kaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana mana ishara ne akan daraja to muhallin shaida ciki Allah ya zaɓi maryam alaiha salatu wassalam ya fifita ta zaɓi na farko da mala'ika ya gaya mata inna Allah ki, Allah ya zaɓe ki saboda za ki haifuwa annabin Allah ai zaɓi ne na Allah ga ɗaya kenan na biyu ya zaɓe ta saboda za ta yi abin da a duniyan mata babu macen da ta taɓa yi Shi ne, haihuwa ba tare da ne uba kuma ba miji daga wannan zaɓi ne na Allah shine istifa da Allah ya yi mata wata haraki wannan kuma ya tsarkake ki yana nuna cewa Allah ya tsaftace ta saboda ƴaƴa mata in sun haihu to dole ɗayan biyu ko dai ta aure ko ta hanyar da ba aure ba to amma ke tsarkaka ne gare ki ne wa haraki. ya tsarkake ki saboda haka ba za ki taɓa yin aikin da aka san matan banza na yi ba saboda haka don a ƙara mata shimfiɗa a gaba za ta haihu kada wannan abin ya sada mata da hankali sa'an nan Allah ce wasfafaki ala nisa'il alami Allah kuma ya zaɓe ki a bisa matan duniya za ka lafi a bisa matan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ki ya nuna cewa ke a duniyarki a cikin banu isra'ila babu mace irinki saboda annabin Allah ne ya baki tarbiyya kuma kika tashi a gidansa kuma kina yi wa wurin bauta hidima ba wanda ya san ki kina cakuɗi ɗaya da ɗa namiji amma ga zaɓin da Allah ya niki sai Allah ya faɗi cewa ya maryamu kunuti ya rabbiki ya ke maryam alaihi salatu wassalam ki kankan da kanki ga ubangijin shi saboda wannan zaɓin kaga kenan tarbiyya ce ilahiyya ka san mutum in Allah ya zaɓe shi to a lokacin shi kuma zai dinga ganin me shi yana sama da kowa a'a a lokacin da ya kamata ka ƙara kankan da kanka gaban Allah ke shi sa manzala ce ma tawaba adul lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala duk mutumin da ya kankan da kansa don Allah ya mai da kansa shi ba kowa ba to sai Allah ya ɗaukaka shi ko da shi yana ganin kansa ba kowa ba kuma ya yi ne don Allah to Allah zai jefa kwarjininsa a idan mutane duk inda ya je za a ɗauke shi babban mutum shi yana ganin kansa shi ƙaramin mutum ne kaga wannan yana daga cikin daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa maryam alaiha salatu wassalam shi ne Allah ya ba ta umarni a kan cewa ya maryam kunuti li rabbiki ki kankan da kanki ga ubangijinki saboda alƙunutu a nan ana nufin ƙafa'a fil khushu ana son mutum ya zama mai da'a wajen ƙanƙan da kai da mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ballahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitun duk abin da ke sammai da kasai na Allah ne kuma dukkan su ga ubangiji suna kankan da kai bi ma'ana sun yi saduda sun maida al'amarinsu zuwa ga Allah kamar yadda Allah ce in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda abin da ke sama da abin da ke kasa zai zo gaban Allah ranar tashin kiyama a matsayin bawa kuma Allah ya iyakance su gabaki ɗaya haka za su zo gaban Allah a matsayinsu na bayi to wannan alkunutu anan ana nufin ki kankan da kanki zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wasjudi kuma ki yi sujjada sallah sannan kuma ya ce warka'i ma'ar raki'in ki yi ruku'i tare da masu ruku'i wannan ya nuna cewa waɗanda suka shuɗe gabaninmu daga cikin banu isra'ila sun yi sallah kenan annabi isa ya yi sallah mamansa ma ta yi sallah kuma mabiyansa ma sun yi sallah wa ataniyan kitaba ko waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya shi za daga ƙarshe Allah ce zalika isa ibn maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtahu gaskiya ne Allah ya ba shi sallah to kaga sun yi sallah shine shar'u man qablana amma sallan su shin iri ɗaya ne da namu a'a amma Allah ya gaya mana sun yi sallah sallah kamar yadda muke sallan amma shin sallan su yanda aka ba mu tsarin salloli guda biyar haka ne ba mu sani ba amma dai Allah ya tabbatar da cewa suna sallah yanda mu ma muka yi sallah saboda ne annabawan Allah doka suke kasa daga Allah subhanahu wata'ala amma mu namu guda biyar ne Allah subhanahu wata'ala ya markada Sun ta asali hamsin ne mai da shi guda biyar kuma kowane ɗaya yana daidai da goma kaga hamsin ɗin aka dawo mana a nauyi amma adadi guda biyar to shine Allah subhanahu wata'ala ya bada umarni to fikihun da ke cikin wannan ayar shi ne Allah ne ce ya maryama kunuti ne rabbiki kenan da'a ga ubangiji yana sa mutum ya samu daraja na biyu wasjudi warka'i ma'ar raki'in sujjada da ruku'i sallah yana daga cikin abin da ke ƙara wa bawa karbuwa a wurin Allah kissan annabi zakariya ai Allah ya kira shi an masa bishara lokacin yana mai sallah yana sallah mala'iku suka shelanta mai zai haihu kaga saboda yana kusanci ga ubangiji to a lokacin da bawa yake sallah a lokacin yake kara samun kusanci da ubangiji to wannan kusancin yana buɗe maka alaƙa wasiƙa tsakaninka da Allah ba yanzu muka isar da la'asar ba lokacin da muke sallar la'asar mala'ikun da suke shiftin a aiki muna fara sallah sun tafi wanda suka zo da sallan asubahi to a lokacin suke tafiya in sun tafi dukkanmu za su ɗauke mu da sunan kowa na azumin watan ramalana kuma gashi muna sallah sai Allah ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim Allah ya fi su sanin halin da mu sai muke ciki sai ce kaifa taraktum ibadi ya kuka baro bayina a duniya sai mala'iku su ce ji'nahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun mun zo suna sallan asabahi mun basu suna sallan la'asar Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye su kaga an ɗauki fayil din mu an tafi da shi shine hikimar da ya zama manzala duk wanda sallan la'asar ta kubuce masa kamar ya rasa iyalansa rankatakaɗinsa a gida da dukiyarsa duk ya kone in ka rasa sallar la'asar gara a ce gidanka ya kone wajen kasuwancinka ya kone wannan bankinka ma komai ya zawo 0.0 da a ce ka rasa sallar la'asar to amma kaga wani yana ganin girman wannan kwanakin nan da suka dan shuɗe aka sami gobara a singa ko ƴan uwanmu da suka rasa dukiyoyinsu Allah ya maye musu gurbinsa da mafi alkhairi kaga wani dalilin fa karyewarsa kenan har abada kuma ba zai mike ba wani kuma za ta zama masa gobaran titi a jos don kila kuma Allah zai kara ɗaga shi fiye da wanda yake da shi a baya amma ne ai dukkansu suna cikin tashin hankali to kaga wanda ya rasa dukiyarsa ai dole zai shiga cikin damuwa to gara a ce ka ya kare iyalanka kowa ya mutu da a ce ka rasa sallar la'asar A ko kwadon mun rasa sallar la'asar wai ba wani baya ganin ya yi tara akwai wani bawan Allah da yake gaya min ya ce wai kawai tsohon nan kawai sai na ga yana kuka yaron shi nake gaya min na ce me kawo kukan saboda baban shi mun yi karatun zaure da shi a wajen wani malami sai ya ce mutumin ka sai na ce me faru sai ce kawai fashewa da kuka yayi ce me faru abin da ya faru wai ya rasa sallah shi kake ta kuka shi wai yana ganin kamar abin aibi ne um, mahaifinsa na kuka na kalle shi kawai sai na ce kai wawa ne baka da hankali kai shi ya san asarar da yayi ko amma shi a wurinsa yana ganin kamar ne yana ganin to me zai sa yayi kuka Allah ka shirye da mu kaga yin sallah yana daga cikin abin da zai kara maka daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce zalika min amba'il ghaib wannan bayanin da kaji muka shimfiɗa maka yana da cikin labari na Shi ne na gaibi nuhihi ilai wanda muka yi maka wahayi zuwa gare ka a lokacin da abin ya faru baka sani ba baka zo duniya ba amma gashi muna baka labarin tiryan tiryar kaman a gaban ka kai shine Allah ce wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum baka nan lokacin da suke jefa alƙalin mansu da suke rubuta injila da ita kuna ganewa alƙalin man da suke rubuta injila da ita tunda a gidan annabi zakariya'u ne aka ce za a yi wannan to dole waye zai ɗauki nauyin kulawa da maryam a gidansa sai an yi malamai ne dukansu saboda haka kowane malami ya ɗauki sa ya jefa ruwa kaga in an jefa alkalami a ruwa ai a kwance yake tsaya to wanda nashi ya tsaya kaman kwangili to ya nuna shi Allah ya zaɓa shi zai ɗauki kulawa da maryam duk wanda ya jefa sai ya kwanta duk wanda ya jefa sai ya kwanta annabi zakariya yana jefa nashi sai nashi ya tsaya can to kaga annatu kitufaqu Allah yana cika mata gudunta kaga a nuna mata cewa lallai wannan mata ba karamin imani take da shi ba har sai da aka sa bayan Allah shiga competition kasancewa imanin tana da karfi ikhlasin tana da ƙarfi Allah ta nufa ɗari bisa ɗari shi sa Allah ya zaɓi wanda zai kula da wannan ɗa saboda ta yi alwashi ne wannan ɗa zan sadaukar da shi fi sabilillah duk da ya mace ce shine annabi zakariya ya karbe ta to shine Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin ba ka nan lokacin da suke jefa alƙalmansu a cikin ruwa wanne ne nashi zai tsaya waye kuma zai ɗauki ɗawainiyar maryam a gidansa ya ba ta kulawa har ta girma ta zama budurwa sai Allah ce wa ma kunta ladaihim iz ba baka nan a wurin a lokacin da suke kusuma kowa yana so a ce an ba shi dama ya ɗauki kulawan maryam alaihi salatu wassalam a gidansa sai da Allah ya zaba ya ba annabin Allah duk sauran bayan Allah ne amma ai ba duk walittakan mutum ai da annabin Allah yake to darajar su je kai na annabawa sai Allah ya zaki annabinsa ya ba Maryam alaihi salatu wassalam kulawa na musamman saboda Allah ya cika wa mahaifiyarta burin da take da shi akan wannan iyatata ita ce wato Maryam binti Imran Allah kuma ya cika mata wannan buri akai Imam Ibn Jarir ne tabari ya kawo kissan a cikin wato tafsirinsa mujalladi na shida shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya haka kuma ya zo a cikin imamu ibn kafir ya kawo kisan a cikin algidaya wani haya kuma ya kawo shi a cikin tafsirinsa shine tafsir ibn kafir tafsirin ƙur'an al'azim haka shi ma imamu ibn abi hakim ya kawo wannan kissa a lokacin da ya koro wannan bayani yadda wato abin ya gudana sai dai kissan isra'iliya ce ita kuma ka'idan isra'iliyat manzan Allah ce ta haddasu an bani isra'il wala haraj ku yi magana akan banu isra'ila ba matsala la tusaddiquhum wala tukadhibuhum kakku gaskata su kakku karyata su وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون كتشي مني إيماني دا أبن أكا أيكو منا دا كوما أبن أكا أيكو مكو Ubangijinmu da Ubangijin ku ɗaya ne kuma mu gare sa masu miƙa wuya ne, amma ba duk bayanin da ya zo daga banu Isra'ila za ku ce gaskiya ba ne, don wani ƙarya ne wani kuma yana iya yiwa gaskiya ne in kuka karyata shi shine sai manzo Allah ya bamu tawakkufi. isra'iliyat kenan ka'ida a ciki baka cewa gaskiya ne sai wanda nassi karara ya tabbatar na hadisi ko na qur'ani sai ka tabbatar wanda babu nassi bai ce karya bane bai ce gaskiya bane sai ba za ka ce gaskiya bane kuma ba za ka ce ƙarya bane sai ka tawakkufi ba za ka yi amfani da shi ba shine ka yi tawakkufi kenan dan in kana ba da labari kenan ka gaskata sai dai in ka ba da labari sai ka yi amana ilmiya sai ka ce dai sai dai bayanin nan isra'iliyat ne bai inganta ba to kaga ka ba da amana ta ilmi duk wanda ya ji ya san cewa ba tabbas ba ne an kada ya ce aiko tun da malam wane ya faɗi kuma malam wane an san shi da bincike to gaskiya ne a'a amana ta ilimi ka ce a'a ga yanda abin yake don kada wani ya ɗauki maganar saboda yana ganin jalalarka kuma ya gaskata ya kuma yana yaɗawa saboda amana ta ilimi kaga wannan gabar shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya bada labari akan haka yasa aka samu daga Imam Suddi da kuma Imam Qatada bin Da'ama as-Saddusi da kuma Ar-Rabi' bin Anas dukkan su sun bada wannan kissa kamar yadda imamu ibn abi hatim ya kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan aya a tafsirinsa mujallabi na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da shida ya kawo wannan kista daga wasu daga cikin banu isra'ila suka ba da labarin yanayin yanda aka yi jefa alƙalimman suna ta kwantawa a kan ruwa natan ne kawai na annabi zakariya shine ya tsaya kaman kwangili shi kenan a wannan dalili ya sa Allah ya ce to annabi zakariya shine zai ɗauki kulawan wato maryam imran alaiha salatu wassalam saboda yanayin lokaci za mu ba da lokaci ga tambayoyin da muke da su a jiya da ba mu samu mun karanta ba za mu karanta shi sai mu ba da an a wannan gaba za mu dasa aya na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ne wannan da zai ci aka da matsala. Mahaifiyar Maryam ta faɗa cewa ta sanya ta sanya mata suna Maryam kuma ta nemi ta roƙa mata Allah zai ci da zuriyarta daga shaitan da Shin hakan shine ba da ake yi wa jariri? ba da ake yi wa jariri akwai maganganu guda biyu magana ta farko shine a sanya masa suna sannan kuma a masa kiran sallah a kunnansa na dama sannan a yi ikama a kunnansa na hagu hadisi ne na ashabu sunan sai dai hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni abu na biyu shine idan akwai suna da mahaifi dan wannan shar'u man kablana ne شرع من قبلنا شريعة لنا إذا لم تخالف شريعتنا شريعة متي إن بتسابع منا شريعة مبا إن تسابع شريعة متمو شريعة منيكي قبا الشريعة ممتبا تدهرمي تساوى آسونا بابا شيني الله يباش حق تساوى آسونا سيدي ييوى ما تسع الفرما يتي ناباك داما ki zaɓi sunan da kike so a sawa wannan iya ko wannan ɗa to a wajen zaɓi shi kuma yana da kontrol in ta zaɓi sunan da ya saɓa wa shari'a sai ce ya ah, ban yadda ba a zaɓi wani suna amma a shar'u man na, uwa za ta iya sawa me za ta iya sawa ɗiyarta suna amma mu a shari'ar mu dole namiji ne ke da haƙƙin ya sawa ɗa suna ko ƴarsa suna sai dai babu laifi zai iya ba matarsa dama ya ce zaɓi wani suna mu yarinyar nan in ka ce kaza in ya amince ya tabbata kaga wannan shine kuna to a wajen hudu ba mu a namu shine za a zo da dabino ne shine tahnik a sa a baki a tauna sai a ɗiga wa wannan ɗa da aka haifa a wannan lokacin yana fitowa sai ya lasa idan ya lasa sai uba ko uwa ya yi masa addu'a Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza Allah ya kaza in yana da sunan sai ce sunan ɗana wani ko sunan ƙyata wacce shi kenan rana ta bakwai sai a mata yanka ko a masa yanka in kuwa ba yi da sunan a ƙasa yana tunani ne to rana ta bakwai sai ya samu wannan ɗa sunan da ya samu wannan shi ne shari'ar na'am to kaga a shari'ar mu ta sha daban da shari'ar su kaga anan ita ce ta sawa yarinyan suna kuma ta mata addu'a mu kuma a shari'ar mu ba laifi bane uwa za ta iya yi wa ɗanta ko ɗanta addu'a a lokacin tunda a lokacin da aka haife ta sai ba za a baka ka shiga wajen ba a lokacin in tana da komarinta da kuzari za ta iya ɗaukan yarinyar ta yi addu'a saboda haka in za ta shiga naƙuda kamata dabino ta shiga da shi Allah ya sauke ki lafiya kai kuma ka raka ta da addu'a idan ta sauka lafiya sannan sai ka ɗauki sai ka ita ta dabinon ta sa a baki ta tauna idan ta tauna sai ta ɗiga mata wannan dabinon zaƙin dabinon imamu ibn qayyim al-jawziya yake faɗi daga cikin fa'idar shine wannan zaƙin da kake gani na cikin dabino in ya shiga yana buɗe hanjin wannan yaron ko yarinyar ai ba komai a cikin to zai yi cleansing ɗin komai sannan zai ƙara masa ƙarfi a jikinsa za ka ga yana vibrating in ma zai yi kukan nan za ka ga zai yi kuka ne da vibration a tattare da shi akwai wannan ƙarfi a tattare da shi saboda dabino yana da fa'idoji sama da ɗari biyu a jikin ɗan adam wanda suka sani sun sani wanda ba su sani ba za su gaya maka cewa ka je ka gogulin ka duba fa'idoji na dabiru ko kuma ka koma sibbin nabawi the prophetic medicine wanda imamu ibn qayyim Jauziya ya rubuta akwai babin da ya ajiye na dabiru za ka ga cikin fa'idoji ha albasa akwai babin da ya ajiye babin eh, ko albasar za ka ji bayani akan albasa da kuma fa'idansa kowane abu da fa'idojin da yake da shi imamu ibn qayyim al-jawziya ya ambace shi a cikin wato na nabawi sa'annan kuma a cikin littafinsa tuhfatul maulud shi ma haka ya kawo bayanai kan yadda idan an haihu abin da ya kamata a yi sai dai yau galiban zaka ga maza suna wannan sakaci sai kaga sun ba matansu dama suna sa wa 'ya'yansu suna wanda ba yi da asali ko su littattafai da ake tsira wai su littattafan yi wa ya gaya maka sai kaga wani suna wai kuma su ba sa so su sa wa 'ya'yansu suna wai irin sunan mutanen da khadija da sauransu a'a sunan zamani haka za ka ji suna cewa yana so ya sa sunan zamani wani ma karshe zai kaga sunan aljanu ne ake sa wa yaro kaga yaro ya koma kamar aljani a dabi'a to kaga wannan yana daga cikin kuskure da iyaye galiban suke yi to ya kamata a ji tsoron Allah kai a matsayinka namiji in ka ba ka wannan alfarmar to in ta faɗi suna ka bincika ka tambayi malamai suna kaza ya dace in ya dace shikenan ka amince in ya dace baka ce ni ban yarda da sunan ba kawo wani sunan har sai an samu suna da ya dace saboda suna na tasiri a da kuma ɗabi'unsa manzan Allah ya yi tafa'uli a yaƙi a lokacin da aka yi sulhu da biya lokacin da suhail ya zo ya ce kum suhailun kad sahula amrakum ya ce suhail ya zo za a samu sauki a wannan sa'in sandan kamu da ƙurayshawa kuma an samu saboda suhail ne ya zo bi ake nufi da suhail mai dan sauki sauki tasgiri ne na sahal to kaga anan suna yana tasiri akwai sunan da in ka sa wa yaro sai ka gan shi dundun ba gane karatun a zo malam ya ta karatu sai ka ga haka yana kallon shi kuma wani alitani ba ya gane karatun wallahi suna ne dan wayar da yawa za ka ga an sa wani suna lantana ko kuma da ta samu ba kenan nan ta na ai nan ta na ba za ka samu ba sai ka ganta da kikiya aka gane komai a karatu malam ya zo ya ta bayani kun gane kowa ya ce eh, na'am ce ba ba za ta gane ba malam ya yi bayani ya yi bayani hanniyan shi ya bushe kin gane ta ce ba ta gane ba kuma ba za ta gane ba saboda suna na tasiri ga yaro saboda haka ku dinga zaɓar wa 'ya'yanku sunan da ya dace wanda kuma bai saba wa shari'a ba kaga a haka za ku sami abin da ya dace Allah ka shirye da mu abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana wannan wata da muka shiga cikinsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kidaya mu daga cikin tattun bayansa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda aka yafe musu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana wannan ibada ya sanya mu daga cikin bayinsa karɓaɓɓu duniya da lahira ya Allah muna ka. duk abin da zai sa ka yi fushi da mu a cikin wannan wata muna roƙonka ka ka kame hannayen mu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi duk abin da zai sa ka yadda da mu da iyalan mu da zuriyar mu ranka ta kaf ya Allah ka ba mu ƙwarin gwiwa da imani da ikhlasi ka ba mu ikon aiwatar da shi kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah kafi mu sani ku sada shi da alkhairin duniya da lahira abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata Allah muke roƙo ka shirye musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka faranta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su a cikin mu da ba su suka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa ne mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa yan uwan mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtan mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Allah shirye ka sarki